إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da talata sha uku ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu tani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani na wannan shekara a cikin wannan masallaci da muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 215 a jerin gwanon karatun wannan tafsiri wannan shine majalisi na goma sha biyar a yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da goma sha shida inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن منكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى bayan ya yi gargadi ga bayan Allah al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam misalatan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa taba'an wa'anda suka zo a bayansu har zuwa gare ni da kuma wa'anda za su zo su ma a bayanmu ya yi gargaɗi a kan ciyarwa ga iyaye ga kuma 'yan uwa na kusa da kuma marayu da kuma miskinai mabukata da kuma matafiyi wanda guzurinsa ya yanke masa yana bukatan abin da zai agaza masa da zai kai zuwa ga inda za shi Allah ya tabbatar da duk wani aiki da za mu yi na alkhairi Allah masani a kansa sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta yaki akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yakin nan wato ba abu bane wanda rai yake so ba abu bane wanda zuciya take so saboda wahala da tsanani da yake cikinsa sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum da yawan ku za ku kyamaci wani abu amma alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an da yawa za ku so wani abu wa huwa sharrun lakum amma wannan abin da kuke so sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku kuwa alhali ba ku da ilimi sai abin da Allah ya sanar da ku wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da wajibcin jihadi akan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaƙi. a ɗabi'a ta ɗan adam ai baya son yaƙi, saboda a cikin yaƙin nan dole a kashe rai kuma wasu za a ji musu ciwo sa'annan kuma wasu za su karye wasu kuma arzikinsu zai yi ƙasa ta dalilin yakin wasu kuma Allah zai ɗaga su to kaga a ɗabi'a ta yaƙi rai baya su. amma a cikin wannan yakin alkhairi ne gare mu da mu da kuma rayuwarmu ta duniya da lahira saboda a lokacin ne za a tace wa'anda suke da dama da madafan ikon da suke cutar da al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi yakin Allah zai karya su sai an yi yaki Allah subhanahu wata'ala zai karya su karya wadda Allah subhanahu wata'ala zai musu ta dalilin yakin ne da aka tsaida kaga rai baya su amma ta wannan dalili za a samu abin da ake bukata wacce za ta taimakawa wannan al'umma ta kafu saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo yakin badar ba da niyyar yakin badar ba ya zo ne da niyyar bari mu yi kwace tun da dukiyarmu an hana mu amfani da shi a garin makka da kuma muka ce za mu kwashi kayan mu mu tafi da shi madina aka hana mu sai dai kai a matsayinta kilo duk abin da ka mallaka ka barta a garin makka suka ce makka ai shigowa kai idan ba ne kai kamar yadda aka yi wa suhaibin romi saboda haka suka ce ai ba ne shi duk dukiya da arzikin da ya samu a garin makka ai ba ne ta ina zai kwashi ya tafi da shi madina duk abin da ta mallaka sai dai ka bar shi a makka ya ce in na bar shi za ku kyale nan tafi madina suka ce eh in dai zan tafi madina ni kadai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan aikin ya gode masa a matsayin ya nisa al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan Allah ya yabe shi da wannan aiki to wannan abin a matsayin musulmi ransa bai amince ko baya son sa saboda yaki abu ne wanda rai baya so amma a cikinsa akwai alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi shi ne ɗaukakan addinin musulunci sa'annan karyewar kafirci da kafirai sa'annan kuma yaduwan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to wannan yana daga ciki shi sa Allah ya ce da yawan ku za ku kyamaci abu amma alkhairi ne a gare ku wanda yakin nan ba so ake yi ba lokacin da za a yi yakin badar ai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran ya nemi shawara daga sahabbansa mutanen madina saboda a lokacin abdullahi bin ubay bin salul ya kwashi wasu tawaga daga cikin sahabbai ya tafi da su cewa su ba nufin yaƙi suka zo ba kuma tun da sun ga yaƙi ne su ba su taimaka wa manzan Allah ba sai suka wuce ya kwashi kusan mutane 200 kusan ɗari uku daga ciki aka tafi da su to wannan dalili ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran al-ansar suka ce ba za mu ce maka irin abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa akan cewa ka tafi da kai da allahnka ku yi yaƙi mu muna zaune a nan ba za mu yi yaƙi tare da kai ba za mu ce ka je da kai da ubangijinka ku yi yaƙi muna tare da ku za mu yi yaƙi da ku kaga sun bashi shi ƙwarin gwiwa akan abin da yake nufi na wannan yaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana ta yana roƙon Allah har mayafinsa ya faɗi sai na bakar ya ɗauka ya yafa masa mayafi ya taɓa shi a kafaɗa ya ce Allah ya karɓa maka ya ma'aikin Allah kaga ba a zo da niyyar wanda ba ba a so ba amma sai ya zama alkhairi ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan badar ɗin ya zama na cewa duk sahabin da ya halicci wannan yakin Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa duk kurakuransa kuma da abin da zai yi gaba in ma zai yi Allah ba zai taɓa fushi da shi ba har hafin bin abi balta'a lokacin da ya fita da sirrin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka dan ya ci Makka da yaki shine fatu Makka akan cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shigo garin Makka kuma babu wani daga cikin ƙuraishawa da ya ita ya hana shi ko ya kare shi daga shiga makka wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi niyan sanar da su ba bai yi niyan su san ko zuwarsa da makamancin haka ba amma hafiz bin abi ta'a a wannan lokacin ya yi haka ne saboda dukiyarsa ya samu kariya ta hannun ƙuraishawa har sai da na umar yake ce masa wannan mutumin munafuki ne ka bari in sare wuyansa ya ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'hu ya umar innahu badariyun ka kyale shi ya kai sayyidina umar baka san cewa yana daga cikin sahabban da suka halarci yakin badar ba kuma Allah madaukaki ya leka zakatan duk sahabin da ya halarci yakin badar yace la'alla Allah tala ala ahli badr فقال لهم اصنعوا ما شئتم وقد yace Allah ya duba zukatan duk sahabin da ya tsaya a yaƙin badar aka yi Allah ya ce duk abin da za ku yi na kuskure a matsayinku na sahabban manzan Allah sallallahu Allah ya riga ya yafe musu ba zai ƙara fushi da su ba saboda ni tsawiyar da suka yi a yaƙin badar suka sadaukar da kansu kuma Allah ya ba da nasara aka kashe sama da saba'in daga cikin sanadidu Quraysh manya-manyan Qurayshawa aka samu azzafa shine nasara ta wannan dalili wanda wannan ya zama wato ɗan ba na karya nogon kafirci da mushirikai na garin makka tun daga wannan dalili sauran abubuwan da ya zo ya biyo baya wannan dai ya zama kamar tubali aka ɗaura na samun nasarar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi sa sai Allah maɗaukaki ya ce kaga a yaƙi ba so ake ba amma Allah ya riga ya yi izini saboda azabtar da sahabbai da aka dinga yi khabbab bin aras bayansa sai da ya koma kaman bayan kada saboda azabtar da shi da aka yi har sai da na umar ya yi mamakin ganin bayansa yake bai taɓa sanin cewa haka bayansa yake ba ya ce ai lokacin da ya musulunta azabar da mushrikai suka dinga yi masa a garin makka shine lalas suka dinga yi masa na wuta sai a ɗauko a ɗosana masa a baya har sai da bayansa ya koma kamar bayan kula bilal ibn abi rabaha shi kuwa igiya aka ɗaura masa a wuya kamar kare ana jansa ana azabtar da shi aka ɗauki dutse ƙato aka ɗaura masa a cikinsa ana ce masa ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kafirce wa Allah ko ya faɗi magana mara kyawu a musulunci dalilin haka za a kyale shi amma ya dinga ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad amma ɗan yasir kuwa da azaba ta yi azaba sai aka ce masa an kashe babarsa a gabansa saboda an ɗauki mashi an tura a cikin al'auranta har sai da ya fito ta bakinta babansa kuwa aka sa dawakai guda hudu suka ɗaɗɗaure shi ana jansa ana jansa sai da aka tsinka shi har ya mutu to wannan azabar da aka yi masa aka ce in yana so a kyale shi ya faɗi kalma mummuna akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya faɗi haka za a kyale shi to da azaba sai azaba sai akhdhu bir rukhsa sai faɗi kalma na zagi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban da suke wurin da suka ji wannan kalman sai suka ce kafara amma amma ya kafirta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya barrantar da shi sai ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan imaninsa sai ce illa man ukriha banda wanda aka kasasa shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali kuwa zuciyarsa yana sakankancewa yana cike da imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam annabin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kira Ammar yace ya kaji lokacin da aka sa ka zage ni ka ji a zuciyarka cewa ni ba manzon Allah bane sai yace a'a ko ko da kai daidai da kyaftawan ido ban taɓa ji a zuciyata ba cewa kai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ya Ammar fa ina adu idan suka ƙara dawowa suka kama ka suka ci gaba da maka azaba suka ce sai ka zage ni za su kyale ka zage ni don su kyale ka wannan sai ya nuna sai malaman tauhidi suke cewa wato laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a kufru alayhi ba duk mutumin da ya afka wa kafirci ba kafircin ya hau kansa bi ma'ana aikin kafirci ne zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafirci ne da nasi na aya amma ba kowanne bane idan ya afka cikin wani magana ko aiki na kafirci wannan kafircin zai hau kansa malaman tauhidi suka yi istinbati daga wannan aya suka kafa hujja kuma da hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda Imam bukhari da Imam Muslim suka rawaito a cikin sahihin su lokacin da wani mutumi daga cikin bayin Allah wanda suka shuɗe gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saɓan Allah shi kansa bai san irin saɓan da yi wa Allah ba da ya zo mutuwa sai ce wa ‘ya'yansa in ana nittu in ya mutu fa a a ƙona shi thumma zaruni filiyar. Ya yace sa'annan a watsa shi tokansa a cikin teku aw idza kana yawmun fihi rihun asifun ko kuma ranan da akwai guguwa mai bala'in ƙarfi sai a fesa tokansa a ciki sai ce la'in ƙadira Allahu alayya la ni azaban la yu'azzibu bihi ahadun min al'alamin idan Allah ya iya damgarsa zai masa azabar da bai taɓa yi wa wani taliki da cikin talikansa ba da ya mutu sai ɗayan suka ƙona gawar suka ibi gawan suka watsa a toka suka ibi tokan gawan suka watsa a iska sai Allah ce kun fakana Allah ce kasance sai gashi ya kasance fa ajalasa Allahu azza wa jalla sai Allah ya zaunar da shi wa huwa a'lam bi ya fi shi sanin dalili amma yana so ya ji uzurin a bakinsa sai Allah ce ma hamalaka ala zalika ya abdi kai bawana me yasa ka ce a kona ka sannan a watsa tokar gawanka a iska sai ce min shiddati khawfika ya rab saboda tsananin tsoron ukubarka ya Allah shi yasa nace abin haka sai Allah ya ce ghafartu laka sai Allah ce na yafe maka Imamu Ibn Hajar al-Asqalani da ya zo sharhin hadisin a cikin Fathul Bari yake cewa wannan mutumin ya yi ababen da ke tabbatar da kafircinsa kai tsaye amma ga shi kafircin bai haukansa ba ya ce na farko ya yi inkarul ba'af saboda ya ce idza huwa mata an yuhra a ƙona shi ga bai yarda cewa za a tada shi ba dan da ya yarda za a tada shi ai ba nake a kona shi ba kuma Allah ce za'ama alladina kafaru allan yub'atu wa'anda suka kafircewa Allah suna ganin ba za a tada su ba kun bala ce musu na rantse da ubangiji na la tub'athunna wallahi za a tada ku ثم لتنبؤن بما عملتم كذا لام القسم ne da nuna tawkid as-saqila kuma wallahi sai an ba ku labari akan abinda kuke aiwatarwa wazalika ala Allah yasir yin haka a wurin Allah abu ne mai sauki sai ibn hajar yake cewa gashi ƙaryata al-ba'd kafirci yace na biyu inkarul qudratullah bai yadda Allah zai iya tada shi ba shi sa yake a kona shi yace da da ya yadda da kudurar Allah ba zai ce a kona shi ba a watsa shi shi a tunaninsa idan aka kona shi aka watsa shi ya ci banza haka ai Allah ba zai tada shi ba shi kenan ya tafi amma da yake Allah ubangiji shine ubangijin sai ya ce ya kasance sai Allah ya tara shi ya mai da shi mutum yadda yake sa'an nan kuma don ya ji uzurinsa sai ce abin da ya sa Allah bai azabtar da shi ba kuma bai tabbatar da kafircinsa ba wannan mutumin ya yi rayuwa ne cikin mutanen da akwai jahilci tattare da su shi sa ya samu uzuri jahilcinsa a kan ƙudurar Allah ya sa Allah ya masa uzuri ya yace masa amma da ya zauna cikin mutanen da akwai malamai suka yi masa bayanin kudura ta ubangiji kuma suka yi masa bayanin inkarin tayarwa to wannan mutumin la shakka zai zama kafiri amma tun da babu sai Allah ya masa uzuri kuma ya yafe masa wannan sai yake tabbatar da aqidan ahlus sunnati wal jamaa akan murtikibul kabira inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk wani laifin da bai kai shirka ba Allah yana gafartawa wanda ya ga dama saboda ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayansa akan abin da yake aiwatarwa amma su bayi su ne ake tambayansu wala nas'alan allazi Na ursila ilaihim wala la al-mursalin Allah ce waɗanda aka turo dan sako zuwa gare su za a tambaye su ni da kai mabiya annaba duk Allah zai tambaye su su ma annabawan Allah zai tambaye su ranar tashin alkiyama sun isar da saƙon Allah da amanar da Allah ya sauke ya ɗora musu na isar da saƙon Allah ko ba su sauke ba duk Allah zai tambaye su to imamu ibn hajar al-asqalani yace to kaga wannan yana nuni akan aqidan Ali sunnati wal jama'a akan cewa ba duk mutumin da ya fada cikin kafirci kafircin yake fadawa a kansa sannan malaman tauhidi babun wato shurutut takfir suka kafa hujja da wato kissan wannan mutumin da ya tafiya a cikin sahara hadisin Bukhari da Musulmi. yana tare da dabbansa raƙuminsa wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu abincinsa da abin shansa duk suna kan wannan dabban fanfalatat minhu sai dabbar ta guje masa ta gudu ya nema ya nema bai samu ba fa ayisan inha kawai ya ɗeba tsammani kawai yana jiran mutuwa ta zo ta riske shi فبينما هو كذلك استظل تحت شجرة يستذل بها sai ya tsaya a ƙarƙashin wata itaciya yana neman yana shan inuwar wannan itaciyar fa baina huwa kazalik a daidai a lokacin da yake a wannan hali sai da dabba ta tsaya a kansa raƙumin sai ya tsaya a kansa fa akhadha bi khitaniha sai ya rike akalar raƙumin wa ƙala min shiddatil farh sai ya faɗi saboda tsananin farin ciki Allahumma an ta'abi wa ana rabbuk sai manzala ce akhta'a min shiddatil farh yace ya Allah kai ne bawansa shine ubangiji daga duk mutumin da ya furta kalman yace Allah shine bawa shine ubangiji ya zama ne kafiri sai manzo Allah bai ce ya kafarta ba sai ce akhta'a min shiddatil far yayi kuskure saboda tsananin farin ciki sai malamai suke cewa ashe akwai mawani'u takfir akwai abin da zai hana mutum ya zama kafiri duk da a aikace aikin da ya kafirci ne amma akwai wasu dalilai wannan duk suna daga wa'annan ka'idoji ne daga cikin ka'idojin malaman usul fiqi a babun al'ahkam alwada'iyya amma akwai ashartu akwai asbab sannan akwai almani'u sannan akwai as-sahihu sannan akwai al-fasid aw sannan akwai ar akwai al wannan wani babi ne daga cikin babin usulul to malaman tauhidi sun yi amfani da shi wajen sharuɗai cewa akwai dalilan da za su hana doka ya hau kan mutum wannan gina daga ciki farin ciki ya sa shi ya faɗi kalma ta kafirci ba tare da ya sani ba kamar yadda shiddatul ghadab za ta iya sa mutum ya yi wani aiki na kafirci amma kafircin ba zai hau kansa ba sai suka kafa hujja da iskan annabi Musa lokacin da ya tafi ni tsaki, ya yi munajati da Allah ya zaɓi mutane saba'in wanda suke fiyayyu daga cikin mutanensa saraka shi har suka ji murya Allah suka ce sun fasa imanin sai sun ga Allah Allah ya kashe su a lokacin mutuwa ta ukuka annabi Musa hankalinsa ya kashi, ya ce rabbi laushi ta a min qablu wa iyaya ya Allah da ka sani kafin mu zo nan ka kashe su amma yanzu in ka kashe su idan na koma cikin banu isra'ila ne zan ce musu bayan sun san ni na kwashe su na tafi da su wurin Allah zan yi munafiki da ubangiji kaga ai akwai matsala za su ce shi ya kashe su sannan Allah ya dawo musu da rayukansu daman mutuwar da aka ɗanɗana musu a lokacin na uku ba ne ba asalin mutuwar da Allah ke kaddara wa mutum ba saboda mutuwar da Allah ke kaddara wa mutum na karshe Allah baya taba tada wanda ya kashe shi la ya ba'atu Allahu man yamut wanda Allah ya rubuta masa asalin wannan mutuwar in ya ɗanɗana ta ba zai taɓa tashi ba to su abin da yasa suka tashi ukuba ce Allah ya musu saboda sun ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara shine Allah musu wannan ukuba ina fata an gane to annabi Musa da ya zo ya tadda samiri ya fitar musu da wani dan maraki a matsayin Allah suna bautansa wa alqal alwah me yayi thumma akhadha bi ra'si akhihi a ilay ya Ya jefar da allan allan da Allah subhanahu ta'ala ya bashi wanda a cikinsa akwai rama da shari'a ta ubangiji to a nan za ka ce duk mutumin da ya ɗauki ƙur'ani ya jefar da shi eh hukuncin wannan aikin eh ne hukuncin wanda ya jifa da alƙur'ani wanda ya jifa da alƙur'ani ya zama kafiri aikin kafirci ne duk wanda ya ɗauki ƙur'ani ya yi jifa da shi wannan aikin kafirci ne to amma shin za ka ce wa annabi musa annabin allah kafiri ana fahimtar saƙon shi ne sai suka ce ai gashi nan ai allah ya ce falamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwa lokacin da fushin ya sauka daga zuciyar annabi Musa ai ya ɗauki Allah kenan suka ce akwai shiddatul ghadab idan mutum ya yi tsananin fushi zai iya yin wani aiki da a aikin kafirci ne amma ba za ka ɗauki hukuncin kafircin ka ɗaura masa amma ne saboda wannan aikin saboda shi tsananin fushi sai suka ce ma za tu'una bil ghadab ne ake nufi da fushi suka ce ghalayanu damil qalb li talabil intiqam shine tafarfasan jinin da ke zuciya don neman ɗaukan fansa akan wani aiki ai shine fushi to wannan idan ya faru na tsananin fushi idan mutum ya yi aiki aikin kafirci ne amma shi ba a ce mai kafiri ba ana da wannan to duk a cikin wannan malaman tauhidi suka fitar da fikihu da wa'annan ƙa'idodin, suka aura shi a babin tafsir da babun tafsir da babun tabdi'i saboda haka suke a tare suna tafiya da juna a babin wato aqida saboda haka laysa kullu man waqa'a fil bid'a yakunu mubtadi'an aw waqa'at al bid'atu alayhi saboda yana iya yiwa akwai jahilci bai sani ba shine tarakumu shubuhat bai san wannan ba don wani za ka iya zuwa ka ce mai kaza zai ce ma a'a ai shehi wani ma yana yana zuwa saudiya kamar yadda wani direba yake ce min malam wallahi a garin da akwai mutumin da aka ɗauke na aiki a gidansa wai shehu ne amma na ɗariƙa ya ce da azahar aka ɗauke shi sai ya zo da ya zo suka tsaya a masallacin gidan mutumin ya ce da aka zo ladani ya yi ikama sai shehi ya tsaya yana kallon fuskokinsu da ya gama iƙama. sai ƙara fita ya shiga ta ƙofar liman ya ce sai ya ga mutane kowa na tashi ya nafila ya nafila sai ya kasa hakuri sai ya tambaya ce a ah, ba ya ga malam ya kalle su kuma ya fita ba alwalan malam ne ya warware komi sai wancan ya ce mai a'a malam ya kalli fuskokinmu ne zai tafi saudiya ya mana a zahar da la'ata yadda ka san almara wallahi direba ne da kansa ya zo ya same ke kan ya ce mana in kana so har gidan zan kai ka na ce a bana bukata ya ce na zo ne in gaya ma saboda bayanai ya ce in kana so har gidan malam zan kai ka na ce a bana bukata ya ce malam abin takaici ya ce sai na zauna a lokacin karfe biyu ko a karfe biyu suke sallah ko a lokacin saudiya karfe nawa karfe hudu an gama la'asar ana jiran magariba ne ka duba yanzu aklan kenan ko amma ya ce a lokacin wai sai ya ce mai zai kalli fuskokinmu ne ya ce kowa yana tila aka wace ya ce shi ko zai fi ikon Allah ya ce sai ya tsaya har dare wai sai aka ce mai malam ya dawo daga saudiya da Allah ka duba wai ya dawo daga saudiya lokacin ai ko aljani ne a lokacin an gama sallan azhar ban lila asar ko ana jiran magariba ne kaga a wannan tikiwon maganan ya nuna karya malam yake sai aka ce mai wai malam ya dawo yace nace haka tsaya haddare nace amma lalle baka da aiki sai ce malam wallahi abin da ya sa na tsaya ina so in gaya mai kalma guda ɗaya ce sai na ce wata kalma ka gaya mai ya ce da aka tambaye ni aka ce malam ya dawo sai malam ya tambaye shi Yace ce za ka iya aiki da shi sai ya ce na cewa malamin a'a ni ba zan iya ba ya ce don me ya ce in na bi ka zan bata shi ne suka an kaya waje aka ce ni dan izala ne dan iska ne aka kore ni to wannan abin yadda ka san almara ina ba ta an gane to don Allah irin wannan mutumin idan ya zo kaga ya yarda ne abin ko kaga yana bukatan tara kamar shubahatu alaihi shubha ta riga ta yi katutu a kwakwalwarsa sai ka zaunar da shi ka nuna masa wani baya ɗauke ma wani sallah ko sai ka mai bayani yanzu kai za ka ga ai musulmi ne ya kamata ce musulmi irin wannan yana da wannan bai kamata ba amma saboda ne an riga an cusa mai wani mummunan abu a kwakwalwa to sai ka bi shi a hankali har ka fahimtar da shi ya gane ka ga yanzu ka ce mai wannan mutumin kaza ne bai taso ba sai ka bi shi a hankali kana lallaba shi har ka fahimtar da shi ya gano abin ba mai kyau ba ne, in ba haka ba sai ku fada da shi amince wannan to irin wanda in ka ga mutum ya fada irin wannan halin tausaya masa za ka yi saboda ne saboda jahilci ne masa yawa in ba haka ba ta yaya mutum zai irin wannan saboda su akwai ka'idar da suke cewa kun inda shaykhika kalmayyit bainal mughassinin in ka zauna a gaban shehi ka tsaya kamar matacce tsakanin mai musu wanka kaga gawa ai sai yadda mai wanke shehi da shi ko in ya kaɗa shi nan dole nan in ya dada shi nan dole ya tsaya nan ko yana da katabus sun da zai babu sai abin da aka yi shi to kenan idan kana matsayinka na muridi haka za ka zauna a gaban shehinka sai yadda shehinka yi kuma ba za ka yi tambaya ba in ka yi tambaya to tana da wani nau'i na za'a ta izala tattare da kai kuma sahabbai su mazala yakan yi magana har su yi masa tambaya amince wannan in ba su gane ba to wannan idan ka yi za a ce to ka yi ɗan ƙure kenan makamancin haka to ga wannan yana so ya nuna maka cewa akwai wasu abubuwa da Allah ya ɗaura mana sharri ne wanda mu muke ganin su a zahiri amma kuma ba sharri bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kullu kulluhu ya yadillah dukkan wani alkhairi yana hannun Allah wa sharru laysa ilayhi shi kuwa sharri ba a jingina wa Allah wannan duk tauhidi ne ana so a koya maka yadda za ka yi mu'amala da ubangiji malam bahaushe yana da wannan a ɗabi'unsa da maganganunsa idan aka yi ruwa ya yaye zin kwanukan mutane ya mana ba shi ke cewa ruwa yayi ne gyara me yasa aka ce gyara ta'adduban ma Allah ladabi a wajen magana a wurin Allah kaga sharri ne ta wani bangare kuma ne alkhairi ne ta wani bangare sharri ne ta wani bangare shine kai ka shiga cikin damuwa kana neman kudin da za ka mai da jin dinka. alkhairi ne gare ka wannan ruwan don in ba samu ruwa ba za ka shiga wani hali ko to kaga shi sa sharri tsantsa ba a jingina wa Allah amma dukkan alkhairi ana jingina wa Allah ka duba shi sa aljanu ma da suka tashi magana suka ce wa anna la nadri sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce mu fa ba mu sani ba shin sharri ake nufi ga mutanen da suke doron ƙasa ko kuwa ubangijinsu yana nufinsu ne da shirya kaga nan da suka tashi maganan shari sai suka gina ta mabniyatun alal majhul ba su kan wanda yake nufi ba waye haifar waye halicci alkhairin Allah waye halicci ne sharrin Allah amma saboda ladabi a wajen magana da ubangiji kaga sai ne jingina ba su jingina sharrin zuwa ga Allah ba amma a shirya tun da alkhairi ne suka jingina wa Allah haka shi ma annabi Ibrahim khalilur rahman da ya tashi magana ya ce wallazi yut'imuni wa shi ne wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni da ya zo kan sharri sai ce wa idza maridtu sai jingina wa kansa in ni na yi rashin lafiya wa ke kaddara maka rashin lafiyan Allah amma sai ce in ni zai rashin lafiya fa huwa yashfin shi Allah shi ke yake warkar da ni kaga wannan ladabi ne a wajen magana da ubangiji amma shi wannan to a babin kaga in aka ce yaki kaga yaki wani abu ne wanda rai baya so saboda za a zubar da jini za a ji wa wasu ciwo za a kashe rayuka ko amma kuma abin da zai biyo bayan haka ai alkhairi shi wannan to shi sa rai baya son yakin amma kuma alkhairin da ke ciki ya fi sharrin salwantar da rayukan ina fata an gane shi sa Allah ya ce ba kwa son amma kuma da yawan ku ba kwa kaunan abu shine alkhairi da yawan ku kuma kuna son abu sai zama muku sharri shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jabir dan Abdullahi ya faɗi hadisin Bukhari da Muslim yace duk wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara a rayuwar mu kamar yadda yake koya mana aya a cikin Alkur'ani duk abin duniyar nan in za ka yi ka yi istikhara kasuwanci ne kai dan kasuwa ne sai aka bujuro maka yalla bai ko distinguish ko injiniya ko alhaji ne. ko profesowa ne ko dattawa ne da wani kasuwanci ana kaza da kaza da kaza sai ka ce naji ba na sati biyu ko sati daya sai ka yi istikhara kai sallah raka a biyu sai ka yi addu'an istikhara akan wannan kasuwancin da aka tallata maka kaga ɗaya kenan na biyu sai ka tambayi malamai wannan kasuwancin an baje maka kolinsa ko shin halal ne ko haramun kaga tun ka shiga ba ka zama kana da ne ilimi a kansa a sai ka je ka yi dubu dubu ka faɗa ciki da ka ce to yanzu aka rama kalla da Allah ne ya mafita ka yi laifi wajen Allah ka yi laifi saboda Abdurrahman al-Ahbari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama alama fihi a matsayinka na baligi ne hankali baya halatta a matsayinka na musulmi ka aikata wani aiki in dai a addinin Allah ne sai ka san dokar Allah an gano wannan yawa ma'aikacin gwamnati ne an bujiro maka da wani abin nan sai ka yi istikara sannan wato tafiya za ka yi ko za ku je kasuwanci dubai da kai da abokanka sai ka ce bari yi istikara akan wannan kasuwancin da abokaina suka tallata min da kai ne ko sharri sannan ka nemi fatawa a wajen malamai akan wannan kasuwancin an baje maka kolinsa a musu bayani in halal ne za su ce maka halal kaga kana ala basira kenan ko shi sa lam yandam man istakhara rabbahu wa shawara al duk mutumin da yake yin istikhara a rayuwarsa kuma yana shawara da mutanen kirki ya san dokan Allah kafin ya shiga ba zai taɓa nadama a rayuwarsa ba mu yau abin da ya sa muke nadama ba ma bincike kuma ba ma istikhara akan abin da za mu yi sannan kawai sai mu kutsa saboda muna ganin za mu samu kuɗi sai abin ya lalace sai mu dawo kuma muna tambayan malamai ce ai wallahi ban san cewa ai abin haramun bane ai kafin ka fara ne kamata kai tambaya haka shi ma aure sai mutane suka yi tunanin wai istikhara akan aure ne kaɗai. a'a duk wani abu da za ka yi a rayuwarka na musulmi ko aiki ne aka bujiro maka da aiki ga wannan aikin ga wannan aikin ka yi istikhara wanda yake mafi alkhairi sai Allah ya zaba maka a ciki to haka muke yi ba haka muke yi ba ta matasa ne za ka biya ce maka akar makalla wannan istikharar in a neman aure ne wasu rubuni wasu rubunin nan ne fa malam na so ya Allah in ma sharri ne ka bai da shi alkhairi ka ga yanzu ba zaki kake ba Allah ba ko kana ga Allah ne damuwarka ne Allah ya maka sai Allah ya baka daga baya ka zo kana shan wahala sai ka zargi wa ka zargi kanka saboda a lokacin ka gaya wa Allah damuwarka ne ba ka nemi zaɓi a wurin Allah ba Don ka ce in wannan yarinyar da kake so sharri ne gare ka a rayuwarka da lahirarka da kuma wato duniyarka Allah ya kawar da ita daga gare ka kai ma Allah ya kawar da kai daga gare ta Allah ya kawo maka wacce ta fi ka alkhairi duk inda take a duniya sannan ya yarda da kai a kanta in ya baka ita abu ne da kyau ko mara kyau to kai kuma ka ce a in sharri ne ma ya mai da shi alkhairi ka ga yanzu ba zaɓi ka ba Allah ba ko ka gaya wa Allah damuwar ka ne ke Allah ya maka damuwar ka. to duk sharrin da ya biyo baya ka zargiwa ka zargi kanka a ce min lokaci yayi abin da muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi kuskure Allah ka yafe min fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجلى الجمال وهم فيها تفوق على الجمال يقول كنت على عيد وكنت مع عيد. ليه؟ Eh tahiyya ta farko a cikin sallah wajibi ne wajibi ne yin ta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Malik bin Huwairi hadisin asabu kutubu sita ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ai doka ne ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nake sallah saboda haka a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin salatu ibrahimiyya salatu ga manzan Allah to kai ma dole kai amma idan bal har wasu malamai ma suna cewa idan ba baka yi ba

malam ta yi magana a kan yin sujjada da Allah ya a kiyama shi waɗanda suke so ka samu wasu har ta sujjada a nan duniya shi ba za su mutu sujjada ko da su a gaban haka waɗanda suke yi wa wasu sujjada a duniya ko wa za su yi eh? da durkuso shi durkuso haramun ne yin ka durkusa wani makhluki haramun ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce in a duniya akwai wanda zai ce ya durkusa wa wani to mace ce zai ce ta durkusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta sai dai ba dokar Allah bane wannan ruwayar kenan wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari sannan akwai wata ruwaya da Imam Hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa da isnadi ingantacce kuma imamu zahabi ya tabbatar da wato ya masa muwafaka akan ingancin hadisin cewa wata rana wasu matasa ne daga cikin muta yaran madina suna da raƙumi sai raƙumin ya birkice san raƙumi idan ya birkice fa to zaman ka kawai ka gudu don zai iya ta da kai to sai suka killace raƙumin yana ta sambatu kamar yana magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kusa da gonansu sai gara raƙumin yana ta san batu, yana wannan kada shi kadai sai manzala ce me ya faru sai suka ce suna ganin kaman ya dan zare ne shi sa suka killace shi har sai ya sauko sai Allah ce su bude sai suka ce ya ma'aikin Allah muna tsoro kada ya cutar da kai sai Allah ce ba komai ku bude suna buɗewa da raƙumin ya hango manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruko da gudu yana zuwa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada gurfani wannan kawai sai sai suka ce ta an raƙumi zai yi wa manzan Allah haka fa min babi aula mu mu durƙusa manzan Allah mu girmama shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yace da zan ce wa wani makhluki ya durƙusa wa wani makhluki to zan ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta sai dai ne baya halatta sannan akwai wata ruwaya ta wato mu'azu bin jabal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa Yaman a matsayin alƙali da ya je ya da mutanen Yaman ai akwai kiristoci a ciki to a ciki sai ya ga suna durƙusawa sarkin garin yana zuwa sai ya durƙusa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaishe shi sai manzon ce me haka sai ce ya ma'aikin Allah inda ka tura ni na tadda su idan za su gaida sarkinsu suna durkusa masa haka su gaishe shi sai na ga a duniya babu wanda ya cancanci a masa irin wannan gaisuwar sai kai shi sa ne maka sai manzala ce da zan ce wani halitta ne wa wani halitta durkuso to da zan ce mata Ka yi wa mijinta sai dai baya halatta sai kuma malamai suka fassara wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada al masajid kalma ce mustaraka abinda malaman usul fiqi suke kira in an ce kalma mustaraka kalma guda ɗaya tana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya saboda masjid da fadawa da kasril jim al mu'jama ana nufin inda ake sallah inda ni da kai yanzu muke ciki masallaci kenan wannan kuma masjid bi fathil jim al mu'jama shine ubun min al a'dha idan an ce masjid ana nufin gaba to jam'in sa masajid jam'in masjid shi ma al masajid yanzu sun yi ishtiraki kenan ko a jam'i to shine imamu ibnu taymiya a cikin muqaddima nasa fi tafsir yake cewa ka'ida idan ka zo fassara aya kaga ayan nan ta ɗauki ma'ana sama da guda ɗaya to wajibi ne a matsayinka na malamin da zaka fassara ayan ka fito da dukkan wa'annan ma'anonin saboda dukkan su Allah na nufin su ba guda ɗaya ba to wa'annan masajida lillahi kaga masallatai da Allah kaɗai ake taƙaita ibada a ciki fala tad'u ma'a ahada kada ka kuskura ka bautata wa wani Allah tare da Allah a cikin masallaci wannan ma'anan ya nuna shirka a masallaci ya fi girma akan shirka a waje amma dukansu sunansu me shirka a ga ma'ana ta farko ce ma'ana ta biyu wa annal masajida lillahi ga wa'annan zaban guda bakwai shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin bukhari da muslim yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhunin aljabaha wa ashara ila anfihi sai kenan yace Allah ya umarce ni in yi sujjada akan gabbai guda bakwai goshi sai nuna hanci kaga da hanci da goshi ɗaya kenan ko sai ce wal kaffaini tafin hannu guda biyu nawa kenan uku ko sai ce war rukbataini A gwiwowi guda biyu nawa kenan biyar sai ce wa atraful ne. da yatsun kafuwan nan guda biyu na ya zama na bakwai to waɗannan gaban guda bakwai lillahi Allah kaɗai ake amfani da su wajen girmama shi fala tad'u ma Allah ahada kada ka yi amfani da su ka girmama wani Allah tare da su ka ji inda haramcin ya zo kenan ina fata an gane saboda ka duk inda ka ji an malami ya kafa maka hujja da wannan ayar ka ce to ai wannan ayar tana magana ne akan me masallaci ne yasa malam ya kawo ta a'a har da ita a ciki an gano wannan saboda haka haramun ne a dukkan al'adojin mutane duka wato mutane ɗabilun da muke da su gabaki ɗayansu a Najeriya durƙuso girmamawa ne a wurinsu ko saboda haka haramun ne ba a girmama wani Allah kaɗai ake amfani da wa'annan gaban a girmama su salamu alaikum wa alaikum salam sai a girmama kai hatta in har manzon Allah zai hana in ka ga mutum ka tashi wajen ka girmama shi to fa min ba da aula ka dinkusa masa ina fata an gani in har manzon Allah zai hana ka tada mutum a wuri a zaunar da wani ko manzon Allah ya hana to fa min ba da aula a ce za a durkusa wa wani ina ta an gane sai dai mu a ganin mu muna ganin kaman girmamawa ne da makamancin haka addinin musulunci mu musulmi ne yana da tsari a cikin tsarin musulunci akwai akwai wuraren da suke logo area ne akwai rigidity a cikin ka to wa'annan suna daga ciki ina ta an gane akwai kuma wajen da yake da flexibility to wajen da akwai flexibility ka yi wa mutane flexibility ta wajen da akwai rigidity ka gaya wa mutane rigidity shine daidai wannan kuma ba za ka kira shi tashaddud ba ina ba ta an gane wannan shine addini inda Allah ya zafi kai ma kai zafi inda Allah ya sako sako kai ma kai sako sako inda Allah ya yi shiru ya kyale kai ma kai shiru ka kyale shine wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhasu anha Allah yayi shiru akan wa'ansu abubuwa ba dan ya manta ba baya so ya tsananta muku sai ya kyale ku a haka to kai ma ka kyale mutane kaka ce yanzu sai an binciko yaya a'a in ta yaka ka tsananta inda Allah ya kausasa kai ma ka kausasa inda Allah ya yi sako-sako kai ma ka yi sako-sako inda Allah ya yi shiru ne ce uffan ba kai ma ka yi shiru kaka ce uffan wannan shine asalin musulunci Allah ya sa mu dace to na farko dai ita tafannuwa wato tana da magani a cikinta sa'annan kuma tana da wani nau'i na cutarwa ta wani ɓangare nau'i na cutarwan shine warinta wani idan ya ji warinta zai sa shi amai shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar bukari da musulun ya ce man akala al-basala was Fala ya qurasa fala musallana duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko farar ƙasa kada ya kuskura ya kusanto masallatinmu me hikimar ya ce fa innal mala'ikata daman jumla ce shartiya fa jawabu shart sai ce lallai mala'iku ta ta'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam duk abin da ke cutar da ɗan adam yana cutar da mala'iku a masallaci to mala'iku ba sa son wari kamar yadda mutum ba son wari mala'iku ma ba sa son wari wari yana cutar da mutum yana cutar da mala'iku to kaga bangaren da tafannuwa take da matsala kenan in zaka ci ta ka ci ta a lokacin da za ka je masallaci tafannuwa albasa farar ƙasa amma a lafiyar jikinka tana da lafiya sosai tana da amfani mai ɗimbin yawa idan kana amfani da ita an wannan Ban bincike ma na zamani ya nuna duk mutumin da tafannuwa yake cin tafannuwa ya raɗa jikinsa ba zai kamu da ciwon kansa ba bincike na zamani ya nuna ba zai kamu da ciwon kansa ba duk mutumin da tafannuwa ta huda shi bi ma'ana ta bi jikinsa ba zai wato kamu da ciwon kansa ba sannan bugu da ƙari ma iskokai ma ba za su iya zama a jikinsa ba ba za su jure ba saboda a ɗabi'arta tana cutar da yanayin halittar iska amince wannan kai kuma auren da kake nema muna fatan Allah ya maka buɗi na alkhairi ka samu arziki ka yi aure muna roƙon Allah da kai da danginka ta zurai wanda suke neman irin wannan daman ba su samu ba Allah ya musu gamdakatar a kai ina ta an gani amma kuma shawara kada ka kura wa mata ido eh, in ɗaya eh, shi ne ƙa'idar sannan kada ka nemi bujuwa in ba ka da kuɗin aure saboda za ka cutar da ita a lokacin da ta samu wanda zai aure ta kai kuma kila ka fi shi kuruciya sai ka ga kafi kai ne first class shi second class ne ka ɓata mata lokaci baka aure ta ba shi kuma gashi yana so ya aure karshe kuma ka zo ka je ka auri wata daga baya kaga wannan shi sa mujahid bin jabal yake cewa istinbati ne a karkashin wannan ayar wal fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli Allah ya ce wanda ba su da kuɗin da za su yi aure ba su nemi budurwa in ji Allah ba ni ba Allah ne ya faɗi in ka san baka da kuɗin aure aje kana neman budurwa ta yi haramun ita ma idan ta tsaya da kai ba tare da izinin babanta ba ta yi haramun ta yi haramun Allah ce hatta yughniyahumullahu min fadli har sai lokacin da Allah ya wadatar da kai daga falalarsa ya baka arziki sai ka je ka nema to shine sai ya ce Huwar rajul an yara mar'a fa yastahiha shine mutum ya gama ce yana kwadayinta sai ce falyarji ila ahlihi in kana lahu an ka koma wa iyalanka in kana da iyali yace fa in lam yakun lahu ahl in yi da iyali bal yanzur fi malakuti samawati wal ard hatta yughniyahu Allah min fadli ka kalli sama ka kalli kasa har sai Allah ya azurta ka shine was samaa banaynaha bi aidin wa inna la musiun wal arda farashinaha, fa ni'mal mahidun yace sai ka kalli sama ka ce kai ma Allah ya iya kira Allahu akbar kaga kenan ko ka kalli sama ka ce madalla da ƙasa ka duba inda Allah ya shimfiɗa ta shi kenan ka ga ba za ka ce one look ba ka ce an ce one look a'a haramun kai kakka nema kuma kakka yi one look an gane wannan Allah ya kawo maka fita kuma ya baka bata ta gari kai kuma ya baka abin da za ka ciyar da ita ka ɗauki ɗawainiyar ah, zamantakewa ku da kai da sauran danginka wanda suke neman irin wannan dama Allah bai azabta su da shi ba ah, akwai kuma da ya kawo mana ziyara a malam abdulkarim musa da ya zo ya kawo mana ziyara a mun yi karatu da shi a sudan a matsayin kani yake kuma malami ne ya kawo mana ziyara a nan shine wanda yake a hannun hagu kusa da turakin zamzam a Allah ya saka masa da alkhairi ya kawo ziyara a zan so in akwai ɗan kalma ɗaya biyu da zai mana da za mu amfana da shi da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta shi a sannan mu ji insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka da alkhairi Ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana yadda ka hada mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa a gare mu ya Allah ka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare shi. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna ka azarta shi da lafiya kuma ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima ka ba mu arzikin da zamu yi hidima ga addinin mu irin nasa ko fiye da nashi da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana akwai wani abin da na manta da ya kamata in shigar da shi amma mu yi haƙuri akwai wani bawan Allah da yake a fama da babar sabata da lafiya kuma tana nesa da inda yake a nan yana aiki a kusa da mu a nan yana buƙatar wani daga cikin 'yan uwa a taimaka masa da abin da zai iya zuwa ya ɗauko babarsa ya dawo da ita nan don ya samu kulawa da ita duk wanda ya ji wannan bayani idan yana da abin da zai iya taimaka kuma yana so ya taimaka ya zo ya same ni insha Allah zan haɗa shi da wannan bawan Allah Allah ya ta lafiya dan tana kwance ba ta da lafiya kuma shi ba yi da abin da zai iya zuwa ya ɗauko ta ya kawo ta nan don ya samu kulawa da ya bata kulawa saboda haka duk wanda ya taimaka Allah zai taimaka masa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi ya Allah muna roƙonka yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka tara mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk